चन्द्रवर्णे पदाब्ज सम्पूजिते kafofin labarai da dumi su. A safi yau ne a cikin wannan gari aka dinga tsintan mutane an musu aski. Wannan abin abin mamaki ne domin ya fara ɗaurewa mutane kai. Ba wai iya mutum ɗaya aka yi wa ba mutane ne masu yawa. shin zaka faɗa mana me ya faru da kai eh <laughs> ni wa gaje ni daga sama kuma a duniya nan ni babu wanda na sani eh, mutumin arziki ne ni wannan abin abin mamaki ne domin duk wanda aka yi wa wannan aski za a tashi ne a ganshi ya haukace sai dai kuma ba a san wane ne yake aikata wannan abubuwan ba shine babban abin da ya dugun zuma hankalin jama'a kai sanaran sanaran amma ban ne ya ja mana kunne kamar ta jansina da manya-manya irin su randi wato bayana ta yi za in ji tsoro yana da waɗannan gabza-gabzan ba na babban na ganga gace alkuran na bakar bisa kuma na ran ya yi gogona ta sai na yi gwada-gwada da namarsa. annaba gabini yafe ba zan ƙara cika baki ba Hi mata, excuse me just give me one minty. Am nace kun so wannan adireyin kuwa? gaskiya ne mutane da dama sun mutu wasu kuma sun raunana mun ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ta helti ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ barka da yalla bai shan ba koya da minista bane dan sa ne je shawu yalla bai ya biyo babban titin tsakiyar kasuwa ya haddasa gagarumin hadari wasu sun mutu wasu kuma sun jikkata yana ina yanzu yana mota a zaune maza je ka shi waya to yalla bai We. maza ka faɗa mu na ga maka ban san komai ba na ce maka kai maza ka faɗa mini na nan zama ka babu ruwana waya eh! Eh! Salfate! Kai salfate! Maza ka tashi man! Mama! Sisila na! Wai na! Na na! Wai ba! Ke! Eh, ina muke eh, eh, ashe kai to kasan idan kai na yana ciwo kasar yaka nake kada ka zaton doron bindiga ka naji wannan bakon kuma fajar da dare zo wai da yau ka mai wannan sabarbadar <laughs> kana gani ka san ya ji jiki haka hi ne daidai ban fa sani ba ka faɗa mun fa da gaske nake ban sani ba tunda ya ki faɗa mu mai aski mana kawai shikenan to ai kenan kai ya zo ka fara kai ka taimaka kan ka kwakwale magana na ka jaye ka na roke ku dan Allah ku daga yawa <laughs> ku daga ne kawai da karaso kaka karaso da Allah aski ne to yana da laifi ya man aski dan Allah karka ko ba ma banda aski ka jure ka mai aski gaskiya ne bai sabarba da ba shike da ba ka <laughs> aski ba amma ba da kona ma kafa da Allah ruwa ne ba zafi ba kake ma aski ba ga yinan ya soya ma kafa kai ku ne ka na babu kuma shikenan shikenan yawa da sheke ka zanyi na kyale ka ne kawai tashi an gama aikin ka gane sai ka san abin da zaka yanzu wai ka san me nasa a cikin ka kuwa annabar annabar babu ruwana su ne suka so kyamara manya hiri ya ya fara kaptawa tashi mana magana maza a kapta ya na ganshi haka mu ma kama kawai mu ganshi labai kai kai ne kuma ga kai kai kai kai ne ne ta ne wai kai yana ba Allah Allah Allah babu kai babu ruwana anna ni ma kaina na san abin da nake aikatawa kuskure ne na ci zarafin yan mata ba iyaka fashi da makaman da ne ba san ya kara da riba kwace da kwamushe kuwa ba magana hatsarin ma da ya fara titin babbar kasuwa ba rashin sani bane shirya sha kai me za ka cewa jama'a da kake jagoranta yalla bai bana da abin da zan iya cewa tukunna har sai jami'ai sun gama bisa wannan abin da yake faruwa a cikin wannan gari mun gayyato muku manya-manyan mutane domin jin abin da suka faɗa akan wannan abin da yake faruwa yalla bai mun ji ka ce wanda yake abin nan na musamman haka ne ko ma wa yake aikata wannan a duk inda yake na musamman to amma kuma yin bai na musamman Ka ji kuma abin da mutane suke cewa akan sa annabin eh, shi ne ya cece mu ya ceci rayuwar mu sanadiyar zuwan annabin zabe ma an yi shi lafiya mu ma muna goyon baya gidan annabin ya bai ASP me zaka iya cewa ni ai ba na da wani abu da zan ce akan wannan al'amari shi nan ba wai mutum ne mai sauki ba abin da hukumar mu ta gaza yanzu shine abin da yake kamar yadda mutane suke faɗa Anaban ya kasance jarumi. Dan Kina hakan dai taimakon al'umma ne ko kuma me? Eh labai. Lokacin da muka je a sassomu muka gansa gaba daya. Wannan kuma ya zare banda sabato ba baban ne yake. Wannan ma da ku gani sabuwar tattaunawa ce muka hada muku da babban daraktan fim da kuma tsohuwar mai kimiyya ta wannan kasa. Ni dai wannan abin da yake ina da jaha a ciki. Madam me zaki iya cewa game da wannan abubuwa da suke faruwa? Akalla shekaru 150 da suka wuce an taba yin jarumi irin shi. lokacin ina budurwa a takaice nake lissafa mana shekarun ki wannan kuma su ma yana da ja a kansu da kin kai wannan shekarun ai ba za ki kasance a raye ba wai ma kuwa an haife ki lokacin da aka yi titanic titanic ina yalabe yalabe magana muke tabbas shi din jarumi ne kuma mai ceton al'umma to amma kuma suna korafi akan bayyanarsa al'umma to sai me ai dama duk wanda zai yi hmm. gyara sai an ga laifin shi a cikin duniyan nan to to amma shi me ya sa zai bayyana kansa a kan shi ba ba bukatar hakan za mu iya kiran wani abu kai tsaye da sabon abu wanda babu wani ahali da aka taba samu daga gare su babu wanda ya san ko da garin su ma ya kika dauki annaban kuma da ya kike kallon sa tamkar jarumi jarumi kirishina me gashin baki zobuna maciji da tambarin zaki sannan da bindiga a bayansa kirishna ba fa fim bane ke ma dai na zaton sa haka nan bai kai ba kuma ina da yakinin ko na hoton sa kawo ba zai ta mauce da nake zaton sa ba dan haka ki daina kona hi bai kan ku dai wannan tattaunawa ta musamman ce muka kawo muku domin ci gaban labarin ku jira yi bayyana sa sai an jima for kind. ಕನ್ನಡದ ಕೂಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಗೂನು ಬಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಚಂದ ಮಾವು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಟಿನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಚಾಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಹ್ಯಾಟಿನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸುಣ್ಣ ಮೀಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಊರೇ ಹೋರಾಡಲಿ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಜೀವ ಮನಸ್ಸು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ ಗೋನು ಬಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಕೂಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಚಂದ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಮ್ಮ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೃದಯದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡವನೇ ಹರವೇ ಸೊಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಲು ಬಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಪು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಇವನೇ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಕುದುರೆ ಮರೆತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ಬಂದ ಬಹದೂರ್ ಗಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪಿನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಕಾಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಟೂನು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ನೀವು ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ba sai na zan tayi in daina jin wakan nan ba fati fati oh fati fati oh, fati fati dillama jaga jaga dare wannan ba bai ne wanda ya laifin ba wannan wannan mugun da ya ce dole sai ya ganka kafin ya da abin da ake faɗa a gari kyale mai na zo na hukunta shi tilbarwar he ura mata kara zandagi la ce o zandagi a rara to kafta mama <laughs> Wanya! Wato kai saboda baka da kunya abin da muke aikata kake ja da yi har kana cika kori ko to za ka gane kuranka. Dole mana ina ne kake gudu kuma da ba ka samu ba tsafta da sama ba wallahi ba mu kai wasa ba. san da marmara ka ma ta ba. wuce wuce ka je ka ga samfuri wuce mana je ka wallahi ka je ka gani waya ya gana gana gata nana nana gata gana gata min mingina mu shine wanda yake aikata laifin sauran kayan fa hawaye shi yake rama mana mutum siyar duk wanda ya masa taurin kai a lokacin yake sa bindiga yake sa shi kuma bala me yake muku bala waye ma kure ai ba ga komi ba ma yanzu za a fara hukunta ka barkan ga da safiya ya kai ina jin ka akwai wani bako zai zo wane ne shi ɗaya daga cikin masu aikata gulle fuka ne ban kama shi ba sai yanzu shi sa turo masa ko ba ha ba ka duba za ka ganshi yo to ai kenan bari na duba da yadda ake ciki zan kira ka taimako ana ana wana ana ana wayo ana ana ana ba zai zo wajen nan kai ma irin abin da aka masa haka za maka tura ka majami'a kai ta bara waya <laughs> na laga gabarce ne alguna man san ga ke da ba zan aikata ma Rena mun hankali za ka eh. gamanya daya kai ba irin hukuncin sauran zanyi maka ba eh. san baɗe baɗe da su kulkulam zama ka gane maza ka ɗauko min bindiga ta. Bindiga kuma yalla mai. Me zai da ita to? Wannan ba mai gida ba wanda za mu saka bane ba saboda da ka gansa ka abin tausayi. to shege kama mai kenan shi kenan ka manta da komai mai gida kana ma na takaitaccen tarihin rayuwar da kai a baya kaɗan kai to kan me kana son kai mai hukunta ka ne ya daga maka bindiga kai ta baya ya da afuwa na gode mai gida wani bin kake kallon kaje sinima eh to gaskiya na ba kallon tamin da talgu saboda sun ba burge ni sosai ka san kuma ni da tsohon producer ne ah. yanzu kuma da natto. wato kan ne zaka ke son ka ji labari akan mallo kuma ka rubuta fim ko eh. kai Hiru eh. da Allah mutan gari zaka burge da kan ko kuma annan ko kuma ni ne nake babban aminin sa ga yaman banza ya kamata ka dan banna ko koda ka nan ce in gwada maka kala yadda abin zai kasance okay to maza fara ina sauraron ka maza a takaice dai za a ga anna. da higa ta kamala daga nan kuma zai fara magana ciki da tausan murya idan ya yakan hankalin jama'a gaba ɗaya zai karkato gurinsa sai ya fara gabatar da kansa irin ta sai ga jarumtar nan Ayo! da zarar ya gama jama'a kowa zai fahimce sa Ke yau ka ne da gaske za a san shi haba to ya kaji labarin oga sunan ka nan ku jama'a su kuma tsoron ka wanya idan yi ka faɗa kakansa ni kuma ba kai irin karanta gofin da za ka yi ka sabar mu da gilayi ka an kallon ka wa jama'a hmm. sannan ka ce I am Starboy from India, original Salam Buruti. Tana na kaji guri ya dauyi, waya! A sai da irka maka alburushi ba, ba kowa sai ka shiki. Algunan ba ka rike ribi ba, ka fahimta ni bane, zan maka kwaro kwaro. Ke yaro man kaza. Yanzu ina ne za mu je uga. Wani gurin za mu je mu zauna mana. Amma dai na ka bani tarihin naka ko? Tarihin rayuwa ta kake bukata? Zan yi baka wani abin a ciki. ko me na faɗa ma ya zama dole ka rubuta wato kuna nan ne kun banna cike ya zazzara ido nake me yasa kuma zaka tashi oga ko na baka ba za ka fahimta ba amma kuma ko kaga idan ka ga ai zan fahimta ba za faɗa ba to <laughs> so nake ya dauki da abin da zan faɗa sannan a watsa shi a duniya kamar yadda ka watsa labarai na me kake cewa ne oga ga nan na gani ya zai tamkar shirin fim haka nake so na tsara muna da madauka maje sauti ne ba ma da maje sautin ma sai a je a nemo ah. sannan a dauko babba a ɗauka, a eh. samu mana babban darakta <laughs> sannan kuma a samu babban producer to ba ga mai sauran abubuwan masu muhimmanci ba ka manta ka aje komi gefe ka ga ya kamata a samu jibi kan jibi jibi irin na ministoci da su labarin mu zai yawa sana samu mun kayan da jarumi zai sa saboda jarumi nake son zama a ƙasar India to na kake magana zama jarumi a ina ne zan je nemo da na zo to da da nan da wata da suka faɗa me kake cewa ba ka jin tarihin wani ƙwararren mai bada umarni ba wani nan ba ɗaya ne a India a Tamil ko idan ya bi hi sarki ne to irin wannan abin zaka wa mai gida na annaban ko ba ka bane ba dan uwa sai abun wahala ce <laughs> ka fita ka ce mu kai da ta ai ya zama dole ta zo mu rubuta madaukin sauti za a fara kira eh. sannan da komai ba da umarnin dauka sauti ma ban gane ba ba ce da ta bane komai sai kai yawo to kama fara nemo wani sai zuwa. yawa ta kenan zan iya ɗaukan wannan nauyi wannan fa abu ne da Samson ma zan yi ba saboda haka ni zan je in same shi sanar da shi komai maza je ka da daban ka ya mari oga kana ji ka saurare ni a ata abu mara yiwa dauki mai yiwa oga dan Allah kowa ta kaita ne ne rayuwar rayuwarka ta yaya zan iya fuskanta haka oga kuma hana rike a kwakwalwata kaɗan yi min da ya kwasa wannan guri da kake gani makarantar ko ya fada ta kenan wannan shine sundrafa tsohon mafarauci mu sai da maganin gargajiya wannan kuma matarsa mai sai da gasasshen nama sai dai man faɗa ciya ce ga ta bata son gyara cin aikinta wannan fa bai kasu ba don ba za ka ci ba ka tafi mana duk da kasancewa gurin cin abincin nasa ne yadda ka san wani makiyin sa ka suke ɗauka su bashi abincin ga su ko da yaushe da rigima yadda ka san wasu kaji ni kuma ina gefe ina iza wutar sai da kasancewa ta haka ni ma dan aiki ne a gurinsa a ƙarƙashin sa nake ba iya ni kaɗai nake masa aiki ba muna da dama wanda muke masa makaranta ta kenan wato makarantar taskale shi kuma wannan da kuke gani a yanzu wani tsohon kwarkwar ne a garinmu duk da kasancewar shi abokina sai dai ya ci kai daga nan labarin yake farawa wannan 'yar jarida mira kenan mai ɗaukar labarai lokacin farko da ta fara an taiwa garinmu ni ta fara ɗauka cikin kemarta sai dai abin ban haushin da wata banzar tsatsiya ta dauke ni sai kace dan shara a karo na bima sai na ga kallo inda nake ma bata yi ba a tunani na za ta kuma kallo na sai na ga gaba ɗaya ma ba ta ni take ba ta abin da take yi ne kawai rana ɗaya ban ganta ba na hau mota ina dubawa akwai yaushe tunani na abubuwa guda biyu ne mahaifiyata sannan kuma da mira kai yaro anam dan aso mu wani abun ba wannan yawa gashi yawa da mika mata murmushinta ya kuma jefa cikin takwalkwalin soyayya ku fito ku fito ga nan kai mu je mu je mu je mu je eh, yawa yawa yawa ku dakata al'amura suna tafiya lafiya sai kwatsam rigimar siyasa ta afku a cikin wannan gari namu na ga an kona motar simira ai kuwa ina zuwa sai na ganta kwance a gadon asibiti gaba ɗaya hankali na sai tashi a duka tunani na da ita abin ya afka na rikice kuma na rude likita likita ka taimaka kada ta mutu likita likita ka ceto ta likita gaba da san ta mutu likita wa ga maka dura mata ake ita ce take bada kyautar jininta samurai daidai da wanda muke so yalla bai jini kuma na ka ba zai yi daidai ba na yankin da muke so to yalla bai ni me zana dauke na ba ni ma ya dauke na araba mutane ko baka ba dauka kawai yi hakuri anan dai babu mai bukata irin jinin ka yalla bai duba gani fa zuwa tun tunda ka ce haka ka kwanta akan garancin a gwada ka shikenan to yalla bai ke da Allah ki mu zaki zo ki fara diba kin ji Yau eh, madan an gama za ki iya tashi. Na gode. Ke, kai dan daga ta mutu daya ina zuwa ban ci mutu ba ina ci ba ba to bari na wani kaman daga daga ta ce ba gashi dai ina son ta ma na kasa faɗa mata gaba ɗaya tunani na ya dagule tunanin mira ne kaɗai yake fita ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಗಬೇಡಿ ತುಟ್ಟಿ ನೋಯ್ತದೆ ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಯಾಕಲೆ ಯಾಕಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ವು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಟಾಳಾಂಟಾಂಟಾಣ ಗಾಡಿಗೆ ನಾ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿತೀನಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ತಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಡಾಯ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅವಳು ಕಂಡರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಡಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಖಾಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀನಿ ಟಾಡಾಯ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಯ ಮಾರೇ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಚಿಟ್ಟೆನ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಯ್ತದೆ ಇವಳೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೀ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಜ್ ಮಹಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಟಾಳಾಣ್ ಟಾಣ್ ಹೋದರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಟಾಡಾನ್ ಟಾನ್ ನಗು ಬರ್ತದೆ ಅಳು ಬರ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರೂ ಕನಸು ಬೀಳ್ತದೆ ಕುಣಿಯದಿದ್ದರೂ ಕಾಲು ನೋಯ್ತದೆ ಟಾಡಾನ್ ಟಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ನಂಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಬೈತಾಳೆ ಎತ್ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ವು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಟಾಳಾಣ್ ಟಾಣ್ ಟಾಣಾಣ್ ಲಿಫ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ ಲಿಫ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಗಬೇಡಿ ತುಟಿ ನೋಯ್ತದೆ ಟಾಳಾಣ್ ಟಾಣ್ ಟಾಣಾಣ್ ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಯಾಕಲೆ ಯಾಕಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ kai da Allah ba ka ɗauko kowa kawo ba wannan amma oke oke mira To, to mana! Wayo gabata! Wallahi na gaji. Me ka ce? Ni daga nan nan ɗaya. To saboda menene ba za a ƙarasa ba? Saboda gabafuwa na sun mana. Yawa kaka mun zo. Yawa. Ya abin bauta kai wannan yaro albarka. albarkaci rayuwarsa kamar yadda ya taimaka min shi ma ka taimake shi kake damu da ni ki adaki kin ji yau wai maza iya abun bauta iya wai yaran kirki maza yi addu'a Hello. Yawa, mm, ina sauraron ki. Labari nake so akan gudun bautar nan, zaka iya bani? tabbas ko zan iya baki komai akan nan gurin guri ne wanda ya dade kuma yana da tarihi a baya shiga kowa yana zuwa gurin ba yiro da Allah ya ji ga da surutu ba da Allah rufe mana baki alright ah, <laughs> madalla na mira ne kuma miran wai kawai irin shasha ne da Allah kai mai ruwanka da ni ne wai wannan din kai amma wannan ko da ka taki duk wani bayani da yake so a cikin garin nan ne ko a cikin wajen garin nan babu abin da bazan baki ba kin gane wannan magana da kake yi sam sam bai kamata ka dinga yin ta ba ka kira sunana da girmamawa ka ce babu <laughs> yau ko <laughs> ina a tun daga nan kika zo cikin garin nan zuwa yanzu komai na rubuta na ajiye shi eh? saboda ni din ma rubuci ne lalle ma la malam wai me kafiri ne kyakkyawan fuska ko kyakkyawan higa ka faɗa idan ne kai sinu da Allah da wasa nake maka fa ko dai idan na gudan laidi na yasa yasa gaskiya ne yafi ni ne da ka kaji ba ce eh. yafi ka ba eh, yi shiru mana wai zai bani bayani <laughs> ni mana ni da ke fa mun zama ɗaya sunan ki ma da kai mira ta kuma yan mata sun fi fadawa wa soyayyan mu ba irin waɗannan ba ko da ma mutum zai ce yafi ni bai wuce ce yana da katon timbi ba ke ma kuma kin sani a'a kawai kawai dai na san hira musamman ne manyan tsofaffi suna zan suna sa masa albarka <laughs> kai ka san inda ake yin black magic <laughs> ke ma dai ke faɗa me ya dan baki da fari da ni da kuwa joni ce kai je kaman ka tawo um, na ji zan je amma ka sani ko ma me za ka yi na sai ya kula ka kyau eh, zan tafi ne ba dan kai ba saboda bebin nan ta kira ni nan na menene ai mu je zan miki bayanin komi wannan din ne ko eh haka ne madam wai ko da yaushe ana zuwa a danan gurin tabbas ni ma ko da yaushe ina zuwa kalli can gurin wancan ginin da kike gani mm. mu ma gaba ki tasowa muka yi muka ganshi. gurin bauta ne wanda babu wanda yake shiga mm, kinin dai gurin gurin addu'a ne babba eh? ka taba zuwa wani garin ne a'a ah, wani aiki kake yi eh, <laughs> a'a kawai dai muna dan aikin da ba za a rasa ba a cikin garin nan sannan ina da wata makaranta makaranta kuma eh to makarantar koyar taskala ce oh kace kullun kana nan me kake zuwa yi kai haka ne kullun ina zuwa nan gurin ta saboda wanda ba su iya ba sai in taimaka da su na mai da hakan tamkar wani aiki da na ware wa kaina lokaci nake yinsa sai da duk wata albarka da za su nema ni ma suna nema min ita abu ɗaya kawai nake tunawa sanda mahaifiyata ta zo hawa babu wanda zai iya taimaka mata tawo ta zo da shirin nema mana albarka da kuma ta yi wa addu'a wa gaba ɗaya danginmu amma hakan ya gagara shine dalilin da ya sa nake taimakawa mata a nan gurin amma ba wani abun bane ba kada ki dauke shi a matsayin ko na faɗa miki ne idan ki dauka kin ji yawa to dan kafta min bari daga wannan maki kafta ya gode da abin da ka min <laughs> ni kina ji a ba matsala wani ai kin gaba fa amma Hamid ne bran daga waya to shikenan yawa eh yalla bai gamnan zamu to gamnan dibiya zo mu tafi ah, yanzu zamu tafi inda muka sauka amma gobe za mu ƙara dawowa. Sai dai ban sani ba ku kana da aiki da ku raka min ɗau bayanai. To ai mu babu abin da muke yi, nisan da kika shirya kawai ki neme mu kin ji? An kira ku ne za ku je ku sayar ku karɓi kuɗi ko? A'a A'a mu din ba 'yan jarida ba ne. Muna aikin talla ne shine muke haɗa abubuwan da zamu talla. Ah, A kudi dai akwai wata matsala ne. Oh, ina bukatar ka nima. Ku sana sau manyan jarumai ba yangu yangu ba. Ba ba zan ba ku matsala ba. Sai an ji ba. <laughs> Eh, eh, waɗannan ‘yan mata sun yi musamman ma dogocin iya ku sai mu zauna mu ɗan huta ba. Fate. Eh. Ya kai. Ni ban faɗa ma gaskiya san yarinya can nake. Kuma me yasa kake shiga rayuwa? Oh, ni ma ban sani ba. Wai kai tunanin ka in ba na ma budurwa ba ko da za ta kula ka ne? Allah ka nutsu. Kaga malam ka fade na da kanka da ni. Ba jin mu dai ba. Abin da suka faɗa iri ɗaya ne da wanda Shakespeare na ji ya faɗa. Ka ga yanzu wani shiri za su kuma suna neman bindiga a cikin shirin. Eh. mu ce gurin mai gida mana ko zai bamu aro ha ba muna masa ma aiki ya dole ya bamu ko baka ba eh. mu je rabato watakila ya bamu kai ku dakata ku dakata ba fa zan ba ku ban dukan nan ba jama'ar wannan abin da Allah yalla bai kofana bana ni dan maman taba bayarwa ma da yalla ka zama dan kawai mana ke mana cewa ba dauko hoto Allah ka ka sa ka zaya duniya ka zama celebrity ka tsaya mana wai ka yi ma ma ma yalla dan ko tsaka yalla bai ka karbi mutum ko na ce ku fita kada ki da kin ji bara in je same shi ku zo mu je ka ji shirme za su mai da ni hamagon to to to maza kun da ke ki. wannan tsohon da yake gani ka ka giran fa ne tsohon soja ne hotunan sa ne da yana saurayi yalla za zaka iya tunawa a rayuwarka ta baya inda zan iya tunawa shekaru da dama ina harka farauta irin kusan ta mazuwa zuwa wajena. Da ba ina faɗa miki. Kin gani ko? Ah. Ah, ah, kana ji ba zan tsaya in dai babu matsala. Yawa. Yalla bai muna dauka ne za mu haska ka a duniya. Kana yin murmushi mana yalla bai. Ga yadda yake ba da tsaro kamar jarumin nan gobe da a kabta to. A cikin daji giwaye nawa ka taɓa kamawa. Wai wannan dauka ta take? Dauka muke yi mana sai ka dan goggoge fuskar ka mana. tsohon jarumi na cikin ƙauyen nan madam nan ya kama giwaye da zakuna da zamu sun fi talatin amma yanzu baki ɗaya ta ƙara mai matar shi ma su barbaɗa shi take shi sa kullum yake zaune a cikin gida madam yanzu dai so kake ka ce mana kai rago ne kai da kai za a dawo mun kan tawaye ko ina ba kan tawaye bane ba <laughs> dare wanda ya bayar yawa ya shirya kafta Ah, yala mai ka tsaya ka dan saurare mu. So muke ka shiga daji da mu ka farauta a gaban mu. Ni ba san ma zan yi abin da so ba. Nan gidana ne sai abin da na ga dama yi. Ai kamar yadda na faɗa muku, shi ɗin jarumi ne sosai. Ko kun dai me kike yi a kansa? wannan da kike gani da hannu sai ya tarwatsa miki kwakwa abin hauhi wai sadauki kamar wannan ko yake doro yalla bai muna sauraron ka ba dauka da kike bakon shikenan tsaki kiji kin san tambayar da nake so ki masa kafin mutuwar shankar baya da ko dan ina ne ya samu kuɗin gina wannan makekin gidan kai tabbata ba zan faɗa ba idan baka wasa ba sai ranka ya ɓaci tambayi me yake yi da wannan abubuwan yana yaudarar mutane ne da yi babban suwami ne ya taya musu kudade yana ba su wani magunguna. An ba bane <laughs> amma me yasa kake da ba mutane magani? Ƙarya yake muku fa babban malami ne ne amma tun da ya faɗa ga kaina ma baban da zan muku mazan ku yabce ku mun gidana. bubu ba mu dauka ba. Kada ki damu madan. Dan ya ganku ne man kuka da baje ba. Ha ba kai ki damu da madan. Zan ga ku da ne wuce ku wuce baje mun gida waje mai mun da wani abin ciki. Wai da ma haka yake da fushi? A'a, ai duk wannan kurarin da kika ga yana yi saboda mun dan ya ga masa wani abu bane. Kuma ya gama tare da ku, amma da zarar ku tafi da kansa ma zai kira me ba mu. Duk ma ba wannan baki san me zamu yanzu zuwa zamu kira san kamera Mu dan fara kafta fim din soyayya. Ai nan gudun ba ga wani guri da zai yi fim ba. akwai guraren da yake da furanni a nan baya mu je can a ɗauka. Eh. Wai kai gabata masa soyayya taka zaka fara? Ban da kai idan mu fara yanzu ba to sai yaushe. Wannan shashanci ne da Allah bana san haka mu je kaji mu je. Amma dai ko dan gaba ka daina mun haka ban so. In kun gama ka saman a gidan dambe. irin wani na oh. tori kemarin nan mu je kai dauke na gidan trainer din can. Kudi za mu je in gani ne. Madan wayannan 'yan kungiya ta nan gaba daya. A gaba ki yankin nan babu 'yan ciskala irin su. shi ne nasara a sai ta gabata Na darajan sureshan fatab wanda ba iya magare shi a to ai shike da yawa yawa na gode mu me yake yanan ne ya na ganki da madaukar hoto lafiya um, ba wani abu bane ba kawai dai sun zo yawa wannan kuwa kuke gani shine shugaban yan damban garin nan gaba daya oh. yawa ku dauke shi madan tun da nuna miki jaruman samu ma ya kamata mu nuna miki namu barka ne mai gida kai fadija maza da jaruman ka ku ƙara dagewa kawai an gwana karbi me zan da shi ka karba mana maza karba ka fasa mu je basa basa basa basa Mbara mu gani yawa ba ga yi ba kai dan ba jarumi bane kare na cika baki kai kai ka fa shiga hankalinka ka gane wannan ba wasa ne ba wani abu ba me za ka yi kana jin zaka rike ni ne tambaya da kake me zan iya me ko ba za ka ga abin da zan iya to zan m a s g e kafa yawa yawa muje muje muje muje muje yi wasan ne na matukar daɗi ku je ku je. Kai wannan mazga ta yi. Kai jarumi! Moda Shigeso! Kai ya kaga wannan mazgarar. Gaskiya ka iya su birbida. Ha ba madan bata mare ne shi yasa kawai na dan mazge su ba wani abu ba. Kalli kaga hotunan ka sun yi matukar kyau. Yadda ka san a fim. Gaskiya ya kyau sosai. Da za ka zama jarumi da ka shahara da wuri. Gaskiya ne. Ah wannan dan mai iya hotuna muka dauka da a ce bidiyo muka yi na tabbata da cewa sai ya zagaye duniya sai an yi tunanin wani jarumin ne ha ba madam bani kala da jarumi ba ta za sani ha ba ai mutum ba sai yayi kala da jarumi ake sa shi ba kai din nan na daban ne abin da ya kamata a ce mun yi ma kenan mu dauki hoton ka rike da bindiga a hannunka kwarai kuwa bindiga hmm. sai ka ce wani dan fashi kuma bindiga ba oh Wanne za ka aro mana? To ni ma dai ban sani. Yawa kaftan. Eh, kai da Allah ba ka kallon fim ne ba kai da kirke bindiga ba. Na ji to yake nan. Oh, oh kaga ba wannan ba. Cire. Maza ka cire wanne na ce ma. karba wannan kasa. Kai, kin ga yadda gaba ɗaya garin ya canza mun? Biya kyau. Yawa wanne ne zai fi kyau a ciki? Wannan? Ah, ina tunanin kamar wannan zai fi. Kin ga ni wannan ɗin kawai. Karɓi, karɓi kasa. madam agogo na ma mai tsada ne ko me zaki na gani ne na baki yawa ka rike ta sosai fa isho eh, ya yi fita a ah, ba zaka rike ta ba yawa dan juya ka ba da style kalli can gurin yawa ka dan yi dariya dibiya dan fitoto ka shirya Yau wannan salon yayi madam Yau yayi kai wallahi kwanan hannu yake kuma saki zan ma ma ma ma ma ma ma wayyo eh! ke ke ke wayyo bayana wayyo wayyo mun zo na te kai shi da da mun daga ta fada ke ke mun daga su mun daga shi cike to sai me dalla ka gode Allah da ba kai ne ka fada ba ka da mu da wata bindiga bindiga wayyo wallahi yau mun shiga uku ke yi shikenan mun daga nan ta fada cikin nan gurin idan muka je bayan baya guri ba mu ga mai abin da ya faru ke budurwata To yanzu ya zai. Ko da kayan nan kawai mu tayi daga aikin. An karasa daga baya. Kai Allah ya kamata mu dana mu dudduba ta. Kai ba fa ganin da zamu ba gwari kawai ka zo mun je mun baya hakuri kaji. Yanzu ya zami kenan. Kai ga to ni dai alquran akan bindiga ba zan zo na heke kaina ba kai ka fada ko kuma ka zagaya. Me yan mun kuɗe na ga kama ne. me gida ka yaƙuri matsala aka samu na ran zai bana hakura ba sai kun biya ba inda za ku je me yake gabto kina idan Allah ki goma ciki kai ga sauraron nika ji magana gaskiya da babu na dan wani ga maka yana ba je ba sai da ba biya ne dan Allah kai din yawa akwai abin da nake son faɗa maka ne a hankali hankali zama biya kuɗin bindiga ka. Na nan tsaye ba bari ku ba wajen da Kai kai kai kai ka ta haka ba da ku za ku dinga zama lafiya ba. Da Allah ku zo ku fice. Fice da ta gaji ana fara da ki ɗan sun ma ba amfanin tura ku ne ku je ku yi wani abin. na yi muku magana kuma kuna zazzare mun ido wai in yi hakuri to idan baka hakuri ba me za ka yi za ka sabarbade su ne yi labai idan ba mu tsaya mun dauki abu masu kyau ba to ta za a dinga ba mu talla mutane suna bukatar abin da zai kawata su sannan ya burge su Dagata! Dagata na ce ni da nake son bankuna da kamfanonuwa su dinga zuwa suna ba mu talla da irin wannan abin naku ta za su ba mu ya labai ka kwanci da hankalinka mana idan har talla ne sai ka gaji da shi domin yanzu abin da muke yi ba iya na manyan mutane ba har na ƙanana ma Kawai so nake a bani dama magance matsala ta. Za mu iya gwada wannan matsalar take amma kina tabbacin ba za a samu matsala ba ko? Suwami me kake da wannan? Cunkar cunkar cumare. Wena waya daga dama nan wani aljanu na da karfi. Cup cup cumare. Cup cup cumare. Daga ta yadda kike. Juya juya zagaya zagaya mana je ka sabar bada aljanun jikinta. Kara ka masu kara kara ka musu heke su ka heke su. Ba za mu fita ba. Na ce ba za mu fita ba. juwaide juwaide jan jan juwaide juwaide mata farkata farkata farkata wuta wuta wuta wuta wuta wuta fita fita kona kona kona kona ta za ku fita ko ba za ku fita ba zan ku kona ku yanzu nan tunda ba za ku fita ba ta yi ta yi ta yi wuta wurwuta wurwuta wurwuta ta wuruta ta wuruta ta kona kona kona kona ta kona mu firfita ta donan ku yanzu nan ku fita hirin marhe marata ta ta mata tawarta sokotin sokota ta kota ta gaskiya ne suwami ai maza cire aljanin nan fa domin na fara gajiya kuma tana kwacewa dukan iyaka mana gaba ki nan ku saurare ni ba komai ne ya sa muka tara ku ba nan wajen sai domin mu gabatar muku da mahimmancin kwakwa da amfaninta dukkaninku kun san ne wannan kwakwa ce idan aka bara kwakwa ba ruwa ne ya kamata ya fito ba to to to to bari ku ga kamar yadda ba ku san me yasa kwakwan nan take juya a bushe ba haka ba za ku taba sanin mahimmancin maganin mu ba har sai mun yi muku bayani kowannen ku ya san wannan jalle man tsami ne mai gyara fata da kona kurajen jiki wannan shine mahimmancin sa da amfanin sa to shi mun yi amfani da shi wajen sarrafa muku maganin nan namu wannan kuma ruwan sodium ne da idan ya daga ma a jiki kona ka zai yi to shi ma dai ka da ku ya kuma zaka ce su tafi to da ni ne na ce su tafi eh. dalla ko ko ku daga ta ba ga bayani ba kana je kai magana ga cikin sigar jarumta maza ka fita mu je gaskiya wannan magani zai bada tita yawa a fara dauka yawa mun shirya wannan maganin gyaran fata na musamman kenan a ko ina da shi yake amfani kafan nan take ta yi kyau sosai ni ma eh, da na sha ba na eh, mm. yau ga waɗannan kudaden <laughs> eh to to ko kiki dakta dakta <laughs> Yawa, maza da eh. mata ku dinga amfani da wannan mai domin yana da matuƙar kyau sosai. Kun gan shi? Man gyaran fata kenan na musamman. Ku ne ma ku siya yana da kyau. Remindo Wai kuma kana ganin tallan nan da suka bamu abin yana da inganci sosai? Inda ba shi da amfani za mu yi ne. A irin wannan sana'a ana samun kuɗi sosai. Amma abin da kake min ya fara ah, sata. Wannan biya karin karsayi a zuciya. Yau jina nake tamkar ranar aure na. Ah, ya ka gani? ga ya tsaya sai wani kallo da yake <laughs> gaskiya tallan yau yayi matukar yi sosai me ki dano ne ba su da Allah mutumin da aka ce ba da emotion amma gaba ɗaya tsaya wani gongoran dandashi kamar kai kenan kada na ƙara jikin ya besa kai dala kai ma ban nan ba za ba an fasa abin da Allah je ka gidan naku yana da matsala sosai fa to ya zai mi tulu sai dai mai hakuri mm. kai rabi rabi ka jira wani ina zuwa gani nan bari an zo mu ci abincin tare ni fa na rasa hankali na a lokacin domin jina ne a duniya nake ko kuma dai na mutu riƙe hannunta da nai sai kuma gashin kanta na ja oh, ಆಗದ ಹೃದಯನ ಹೂವಿನಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹುಡುಕುವ ಕ್ಯಾಮೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವಳು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾಮೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಸ್ಥಳ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಿತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತ ಕೋಣೆ ಆಗದ ಹೃದಯನ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ರು ಹುಡುಕುವ ಕ್ರಮ ಬೇಕಿತ್ತ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೂರು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾನು ಲೂಸ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆಯೂ ಸಾಕಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪೈಸ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ತಣ್ಣೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ನೋಡ್ಲಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಾ ಯಾರ ಹೇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂಟಿ ಪಿಟೀಲು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಂಗೀತ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬೀಳೋ ಕನಸಿಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಿತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತ ಓಡಿ ಆಗದ ಹೃದಯನ ಹೂವಿನಂಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹುಡುಕುವ ಕ್ಯಾಮೆ ಬೇಕಿತ್ತ let go. Give me some love, baby, maybe you can solve it. I know you've seen such a beautiful you won't let go. Tell me the time, baby, woke up in the morning. Yeah, you better go a little level me, so waiting, waiting, waiting. Yeah. Baby, come on. ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಾನೆ ಪುಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಕುಣಿಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವೈನ್ ಶಾಪಿನ ಮುಂದೇನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ನೈಟ್ ಪೊಲೀಸು ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಖಾಲಿ ಏಕಾಂತ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ವೇದಾಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಳು ಕುಂತು ಹೋದಂತ ದಂಶ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ಕಾಮಬೇಕಿತ್ತ mai gida yanzu dai akalla ba kasar ba na rubuta madoka goma. Kai to madoka goma wani kokari ke ba ya duba ya gani. Amma kuma fa oga, wannan labarin da ka bani a yanzu, na taba kallon wani fim kama da hi. a shekarar 2012 a watan Disamba 26 a Sinima Porta kuma fim ne ba dan garami ba kuma bana jin zaka iya dauka nauyin wannan wai kai gaba ki ɗanka wani iri ne na faɗa maka fim nake so ne ko ma menene zan bada talla ai gaba ɗaya wannan na fuskance shi da kiki ne kawai ka duba kai dai ka gani kada ka biye masa eh to abin ya rubutu ah. soyayya ma kuma ta yi eh to abin ya dan burge to yanzu ce da kuskuren ka bahi ma zai gyara mira fa kyakkyawa za a saka kada a saka mummuna ka gane saboda kyan nata ya wuce ma yanda kake tunani sai dai babu runguma a cikin mana kasa soyayya runguma runguma ne duka je ta burge ni sai ni kuma labarin da na baka gabaki dai babu wata soyayya mai runguma runguma a ah! cikin ta wannan ai shirman ka da shashin ka kawai ka kara da Allah wannan labari naka to gashi nan dai ya kake ga Yan labai kai hakuri abin da yasa na rubuta wannan za su fi dacewa da lokayen dinmu. mu. Ke dai na ruwanka abin da ka saka ba za ka rubuta ba. Matso matso matso na samu albarka naga kai kokari sosai. iya to ai dan ma ba karanta mu ba a ah. kaga kuma ga yana kona tai haka. Kai da wuya ba. Da Allah na baka labari ka rubuta mu abin da baka ba. <laughs> Ina so ka rubuta min duk wani abu da na faɗa maka abu mai kyau ka gane? maza shi nan sako daga farko ka gane abin da na baka ya shi zaka rubuta mini kaka ƙara komai kaka rage komai ka gane ka dan Allah ko da ka rubuta masu sai ka gane wanda kowa zai iya kalla maza ka fara kai dan Allah ka zaka tanci gaba da bashi mana eh, kai yawa to ni ma barin ga maka abubuwan da nake son a tanada kuma a saka sa ciki Ni zan fito a yararen uban da baka rubuta. Sannan kuma saurayin ke budurwa. Sannan kuma za wata ɗauka ta tuno baya su kuma yan mata guda biyu za saka mini. Ɗayar Hindu, ɗayar Indiya wacce za ta yi daidai da ni. Eh. Ka gane, ka tabbatar ka rubuta wannan kafin na fado mana gaba. Ka rubuta mana haka nake bukata. Ta yadda ka ji na gaya maka ma, so kake sai na ƙara maimaita maka duk maimaici da bulala tamanin. Ka yadda. Eh. Ka gane ai. Eh, ina ganin fa yayi mutuwar ɗaya eh, farfado mana eh, kekiyar jaruma shi kuma boss shi kuma jarumi daga labarin ya ko ba ka ba ya kai ne karanto maka na gaban me kuma kake kallo da wasa da Allah bari Allah <laughs> to ai ban saka alburushi a ciki ba inda san shekewa kake yi da kai magana da na sheke ka Yanzu saboda Allah ta kuke tunanin wannan abin da kuke bana zai yiwu. Ka gane ka kyale ni da yi, ni din nan zan dora ci gaban labarin maza ka hirya ka fara rubutawa. Eh. Wani lokaci da daɗewa, Mira, mun je gurin wata yarariya bokan ya mai harka da manya-manyan bagagen aljanu. Daga nan kuma, <laughs> daga nan kuma, sai. mishirya. Tabbas ni ce, wa shiɗanin yankin nan. do wani aljani a cikin garin nan eh. ya sani amma ba zan iya taimaka muku ba kar ki da mai dan kika taimake su ubangiji zai kara taimaka ki kuma duniya za ta san ki duk da ke nan an san mu kike madan fariya madan fariya ce mama muna tambaye ki ki ba mu bayanai akan abin amma kin zo sai wani magana kike yi mana wata ba ah, ta da ta mira madam dole sai mun kama ta ta ce kawai mu je kin ji mama sau nawa kika taba ganin aljanu a rayuwanki ke me ke ke ke ke na faɗa miki ba ta saurare mu ba dole sai dare mun kama ta ta ce tukunna wannan abin da ka faɗa ne daidai kawai mu yafce mu ba wajen nan mu je mu je mu je mu je tun da an jima za mu dawo. Kada ku damu, ni zan dawo kawo mata kun ji? Da alamu ta jawo yin mu fa, shawara ka kuma ita ce a babbi. Kai yanzu abin da ta ce tana bukata, kuma karfe uku za ka zo ka kawo mata? Ha ba ke kuwa, da idan muka yi gudun gida ma, anan gudun muke zuwa mu kwana. Gudun <laughs> gudun, wannan biyayi za mu dawo yi. yanzu zinin nan gudun ya kakku a ciki. 244, <laughs> min yi alkawari, Rabi, zai muku abin da kuke bukata, mu kuma ku ba mu labarin ku. kafa ki rubuta suna na ba a jiki <laughs> ka ga da wani rubutun heda sigara kike sha ha ba madam mira na miki alkawari a daren zan zo ka mata kin ji kake da mu yawwa na san baɗo kai kai kai na san baɗo banta faraka bendi facuwe wani dan ake so tsorata kuma abin rubutu kenan wani tsohon marubuci ne na dukan alamu labarin mutuwa ka zo rubuta kan mutu ko eh. tabbas aka karama ce kai baby safaraka oh kaga kai kaga kai kaga kai yawa kina ina ne okay ki fito gashi na kai miki fito mana masu kami ko mana ka tafi kai kai me ta bai jin tsoro kai kuna ina ne wai 困难呢？拉比啊！拉比，拉比，卡塔西，没有拉比，拉比，卡塔西。拉 <laughs> 比，拉比，卡塔西，拉比，卡塔西。米拉。 ke mira da ka taba da mira ke mira ka da dalla ina ci da ba za ta yi bacci banza kuke yi kuka waya mai giba ruwa da to ku mu tafi mira saboda gidan wai <laughs> ai ba zoron ka nake ji ba fuska kace da goma kamar ta goma bari fuska ta kuma eh. <laughs> eh ta dora sa nake ji fari ne da baki ba baki bane ka wani bane gari ya fito daga cikin gari da gaske nake to mu je mu je mu ga kowa kai auda ma wai kai ne eh ba da mai re. da wanne kuskure mu da audan na alƙawarin alburu yayi nan ga ku na ko da sama kai bindiga bindiga na ce a ina ka samu wannan bindiga eh ma ce ku sarar na ku daga hannun ku sama ma ko ku kuna san alburu eh ku zan ba ba sama ta mirin maka da garin nan ta bayan ka ba kai da Allah wannan bindiga ta mai gidan mace. ce a ina ne ka same ta ne ruwan ka da ina na same ta ta mai gida ce fa zai kawo ita <laughs> amma na ji daɗi da ce kai gatsin tafi ganin dan ba da mana kasi kuma na gaske gaske ya na ba da mureka kin ga dalla da riko min wai wannan abin yayi yawa ka ya ya yawa dan hegiya ya ajiye ta bana Ayi dole ka ka aje kuma kuma da kamar nan gurin su sabar ka sama da ya yayi ya gaga abin da zan maka Mira, yanzu wai tafiya zami? gabaki ɗaya ba mu yi hutun da muka ce za mu yi ba kamata ya ce mu ƙara kwanaki daga baya kin ga sai mu tafi ko ba haka ba kin ga mu je mu salama da su kawai mm haka zaki faɗa ke ma na san cewa ba tafiya kike son yi ba ba zan ki gane ba kawai kawai dai kin takura ne za a tafi amma ni ba so nake yi ba ina so kuma hutawa ne shi yasa kika jin na faɗa miki fa haka zaman zami ta yi a nan kenan ke sai ki zauna ke sarauniya fushi ni da wasa nake yi miki fa hakkin fara fusata taki. kin ga muje mi sallama kaniyar ka da fanti din da Allah. dan eh, da kikiya yawa ga sanan fa ah, kai ina son ka na yanke shawara idan zamu tafi zan faɗa maka ina fata kai ma zaka so ni sosai yawa saurani ko barkanka dai kaji da dai marungu juna gaiso sai ta famsuwa eh, eh, karbi Ke dalla mi kwansu nan tun ni ban samu runguma ba wannan ne yana gazabi da su ina ruwan ga kuma kana talaka ka cuci kanka ni me da ma ba ci fati ba ko ba ta fati zaka ci ba ba zan bayar ba ka wace ma ki bashi kudin ki wai kai kai ka ciro mana haba kai ba na so eh, to ai saboda kai ne na siya ah, ah, na bar maka su ah. oh, dibiya dan ka fito mana nan Rabi, za mu tafi. amma wata rana za mu dawo za mu zo wani abu sai in ji ka ji abin da ta ce maka ko ni ban so tafiya ba ma amma zan dawo saboda son da nake yi maka yawa a ah, menene yau zan kira ka wani abu ne ah, ina sauri biran ɗan je ko ka huta lafiya gashi za mu tafi amma tabbas wata rana za mu dawo. Ka zo dan ya gama na abu. Gahi ba yawa ka rage zafi. Ungo, wai ba za ka yi hankali bane ko me? ba don kuɗi muka yi wannan aikin nata ba kuma sai ka samar da kuɗi da Allah ka yaka ke kai ina fama da wannan bakin talaucin za ban kuɗin ce ba na so bakin talauci wani iri ne bakin talauci ka wannan shashancin naka ai yawa da Allah bai kamata ba to ya na iya ka iya ku daina wannan shirman me gida ya soye da mai wai ba ku sani ba to ai mai gidan mu gashi can ya siyo fetur a matsayin kalandar ya an taya fuskasa mana biki dan ka gani da waɗannan kudaden ne zaka zo wani gaskiya ba nake faɗa kalle ni kai mun bayani kaji na gaskiya nake mai ya antiyo mai fuska. fuska alƙuran da yana faɗa na ta kuɗin da ya gani a hannuna ne sai ya zo yake faɗa kai da shashanci sai ka je ka siyo fetur a matsayin kalandar ina tsautsayi ne kawai ya gashi na ka ƙona fuska yi ba haka bane ba ka san me ya faru eh. da akwai mai sayar fetur na babban layi ka gane shi eh, eh. shine na ce kawon kalandar a hefe tare kawo ban sani ba ina sa a cibar barbar da kawo wannan abu bai mun daɗi ba na so ce gaba ɗaya jikin ka ka soye ka san wata mutuwa zai nan da kwana biyu mu je mu je mu je mu je ina za mu je ni na nake jin jiki me yadda yasa kuma ku tafi ku banna ba za ku tsaya ku yi jinya ta ba kai do jinya ka kace mi eh mana lalle ku za ka jebe ka kwana kana sambatu in dai mu kake jira da mi jinyar ka kai dan buke ke maza Allah kai ne ne ne ba mu ringa cewa mutunci akan bindiga ba suna darka ba bindiga maka mutu ka gane yawa. ko da wasa kuma kokarin yi mana ka kuskure ka darka ka da bushe kake ko ka bayaran ranka ya baci kuna tattaunawa ne in koma koma ciki kawai maza shi bindiga ka kada kashe kai to ko mu tafi bai dace ba hello kai kai kai akan waya kwalli daya shi da kake ta wannan cewa? ba kawai ba ba kuka za ki ba kantara za ki ɗauka amma ka tabbatar da ya tabbatar da Assalamu alaikum. Ashe dama yaudara ta kika yi. Tika sa na zuba wa yaron nan guba abinci ya ci domin ya mutu. Gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya kara. Dana ma mutu zaki kashe. Lalle na yadda ni ma zaki iya kashe. Ni maganar da hankali zai dauka. Ki yi min gwaro gwaro yadda zan gane. Kin san zan zo gidan nan ne a banza kuma na koma a wofi. in the face of an obstacle which is impossible to overcome. Stubbornness, rudeness, hard-headedness and incredulity is stupid. The glittering danger. Ka san an ce bakonka annabinka. Na rasa wace irin ka fiye tsiya ce da ke yarinyar nan. Ba zan iya auren Muhammad ba. Saboda ni ina da mijin da zan aura. Ni ban taba santa ba. Kuma ban taba santa ba. Spoiled brats contract a habit of annoying quite one tone, those who have charge of and seem to measure their own sense of well-being not by what they do, but by the degree of reaction that it causes. kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory. Su ne suka tagarkare suka kawo muku fim ɗin da suke da tabbacin ke ya fi waɗanda suka kawo muku a baya. <laughs> Baka ɗaya daga cikin irin mutanen da bacci zai cewa wa idansu. Musamman ma a daidai wannan lokacin da ake ciki. Ba bacci bane ne kaurace ni na kaurace wa bacci. Mai laya! Shiryawa, abba ka bugawa. Daukar nauyi Sultan Film Factory Bada umarni Hussaina Ali Muhammad Oh, God, sir. mai laya yana nan yana nan da mafi darajar ni'imominsa ya haska mu mun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina zan bauta maka don rantsi duk wuya na gode da wannan ƙudurin taki dankali ashe abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa a bakin wawa akan ji magana abu kamar wasa karamar magana ta zama babba na shiga ban gida na yi alula na fito na tarbe ta an yanka ta ban san daga ina aka shigo gidan na aka aika in dai ba aljanu ba ne babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kulle ko ina a ce haka ta kasance wallahi ba ka da mafita amma tabbas kai kashe matarka shi ma sai an kashe shi Allah ai dole ne yadda ya kashe min ɗata babu abin da zai hana shi ma ba za ka yi ba. Wallahi ɗana Amar ko kiyashi ba zai iya kashewa ba. Balle kuma matarsa Sadiya wallahi karya ake masa. Ni na kashe matata da hannuna. Wannan da me yai kama tunda bayan tiya akwai wata caca. idan kika tursasa ni sai dai in faɗa miki ƙarya to ai shi shaye-shaye ne kawai illarsa shaye-shaye ita ce hanyar farko da take ingiza mutum wajen aikata manyan laifuka ciki kuma har da kisan kai ita ce ta gan shi ta jajirce tana son shi ko ko a'a shi ne ya ganta ya jajirce yana son ta ko ko a'a an haɗa su aure ne objection mai shari'a ya kamata lauya ya san irin tambayoyin da zai dinga yi wa wanda ake zargi ango ango giga maga kenan wai maza auren maza hukuma tana sa mutan gari suna sa an kada an raya an kasa sanin gaskiyar lamari amma fa inda ta siriri nan take tsinkewa in ana cin aure a bar tona cikinsa shiryawa abdullahi daukar nauyi abdulrazak sultan fadi umar gwani na gwanaye hazikin daranta saina na ali muhammad bin ali ango ango ka tare mu a kasuwa ku tafi mana me kuma ya rage kuke jira ku je da Allah rage mana su mai waya daga baya ragada eh, ragada an wana ita ce da ka bani to me amfani ta kuma eh gani ya kala kuɗe da ka bai wannan abin me kake so yi da ita idan ka tafi eh. wannan sai wasa ma za ta nuna muku hanyar da kuke san bi falalai <laughs> za ka bai da mu kamar kai <laughs> kai eh. in tambaye ka wai ka tun da ɗan ka taibe ka kake ko kuma jahilci ne ya hau ka ka yi magana ma. na wai kuma ka biya masa ka je ba saman lallai kai can fatai ka ga hanyar da ta nuna mana anya ba na zamu ba ina ganin za mu fi samun sa'a nan gurin fa ni dai dodar wannan hanyar zan ba ba zan taɓa bauɗe wannan banan ba saboda na san nan da ba ita ce hanya ta ba wani lokacin kai ma kamar irin waɗancan nan kake ba ka fahimta kwakwalwar ka ba ta da girma Mira baji ne kamar ta ce Bangalore za su tafi. Wai ka san me dalilin tafiyar tamu kuwa? In je ne motar ganta fa. Shi ne kawai ya sa. A kan me to? kan ina matuƙar santa sosai yanda ba ka tunani ka gane a cikin zuciya ta fa kuma. Me yasa ka dinga faɗa haka eh? Ta yaya ba zan faɗa ba to? ba boye sanin zuciya dakata zuciya ka ta kare akan wannan tafiyar da zami kwarai dan kuwa na san zami nasara to ko mu je mu je dallar hello yayin da gida kuna ina ne wani babban alamari ne yake faruwa na me kenan ai wani san aure gidan mai gida sai shi shi kuma daban daga me kake cewa ban gane ba da Allah hello hello hello hello bana ji sosai menene faru calfatai sabon labari wai firayim minista ne zo duba mai gidanmu. Kamar ya anya kuwa ka fahimci maganar da ya gaya maka koko kawai ka ji ne da kamar wuya da gaske ka ƙara kiransa ka tambayi. To idan ba ba haka bane to tabbas ne ya ce an sheƙe shi. Kai wai mutumin da muka bar shi normal yanzu kuma zai kira ka gaya maka haka ka yadda. ga da ka tafi ba sa eh. amsa kowa kowa zai ji. Eh. To idan ma haka ne wani masifafiyar mata ce ba ta iya sheƙe shi da kusa da bane ko eh. Idan kuma ka bata kasance ba, watakila wanda ya kira ka shi ne zai da kai da matarsa, ashe yake sai daga baya aure ta. Saboda ni na dade yana tunanin haka, har wata sigina sigina za ga tana masa idan ta fito, shi kuma ya ta washe da haƙora. Kai da Allah ba haka bane ba ka gane? Ni da abinda na fi tsammani, ka san mutumin da mugun masharanci ne. Yana jin talauci ya kama shi zai ɗaukar bindiga ya sun da mawa kansa. Abu ne mai sauƙi a gunsa. Ni haka ma na fi tsammani. Babu mamaki kuma ka ga haka magana ta ta kasance. Oh, oh, baran kuma daga baran sa mana amsa kuwa ko oh! wato yadda kunno wani na speaker wai me kake ce mun dazu ne ban ji sosai ba shin shi ne sheke kansa ko kuma dai wani ne sheke shi eh faɗa mun ina sauraron ka yawwa ina ji ai a ce ka sheke shi yanzu haka ba ga yan na sun suna neman ko saboda wannan malar tashi ta ce taron ku daban daga hannun ku kuma kuna rika shi yanzu haka ba an za ana neman ku kuma an ce da yin daga ku a kwamo so ku ba tare da ba cikin komai ba da kada ku kuskura ku da cikin wannan kauye na muku yi nisa da shi kun gane idan ba gaba kuma wallahi ku ba ba amfanin sauraro ai tunda ba kai ka sheke ta ba kuma ni ma ba ni na sheke ta ba a kan me za mu saurara to Allah tun da sai cin abincin da kake mi komin da Allah ba ka koshi ne ko me ga ta kai ni bai da man ba sai na ta kodi mona da wannan kada ma ka gane ku tumele shi ga jama'a kuma kai ka zauna ni bari mu laɓe ko da ma sun zo ba za su taɓa gani na ba. Wa ka sautin mai gida. Bari na tana bannan tun da kai ka ki ɓuya. Na gane. To, ku ci gaba da yin binciken, ni ma yana nan ƙaraso a nan ba da daɗewa ba. Ya da labari ne ranka ya daɗe. Wani abu ka gani? Na ji kamar kana waya da matarka ko ko ɗanka ne. Kai ne ruwanka da wanda nake yin waya. Kana gendo kake waya za mu ƙulla abota. Ba mu ƙatar kan. kaga kai na sukoran kai bace maza hawa mota mawu mota ga mu ina ne mu da bamu san komi ba you are good gentleman give me five minutes to come back immediately okay maza to ce ka dawo na rantse maka ba za mu da bayan labai sai mun kama su mun toma da su kai daga ta turbati mu gudu Na mutu ko ina raye. Kai dalla wannan ba da sojojin Pakistan ce. Kai tunanin sun zo kama mu ne mu da bamu aikata laifin komi ba. Kai da Allah kana ji ana cewa ana neman mu sheke mu fa ake nema ai. Za ka ce wani ba Allah mu Kai to idan ya ka gano mu fa. Wannan motar karanta eh, ta yi yawa. Yadda ka san tamar da zura. Yawa eh, kai mu je to sagiya sagiya mu je. kai wayar yanzu ba mu karaso inda za mu je ba ne ba gaskiya wannan motar ta gabata sauri idan na tun daga can nan ma ga sana to da tun na je gida na zauna na huta na ci abinci ba baka san motar sojoji ne ba dan suka ɗarka ma shi kai kaza ka na ne magana ta mana me yasa ka na ni mun kusa zuwa dan labarin giya kake dan kai ka tambaye shi mana yin labe ba mu karaso ne. mun kusa sauran mu kilomita bakwai to ayi kenan tafiya ta ki karewa kada sai da mu yi. ni ba ne ka ja min na motar sa duba ga dalla gaba ne ma ya fara yawa mun zo ku sassauka. Wannan gida suka ce gidan wasu 'yan ta'adda. Kai ka san me za ka na farta dan kana ganin wannan gidan ka san na babban sojan ne ba karami ba. Mm-hmm. Me kuka tsaya kuna yana maza ku shiga gidan ku jira ne. Ku shige mana ku ce ku ce ka nan. Tawo mu shiga ka san ba imani ne da su ba. Yanzu a samu matsala. Kai aikin banza. Yawwa mu je mu je mu je mu je mu je mu je mu je da kyau da kyau. Yes. Kuto kuto kuto kuto. Magana ba muke maka. ka saurare mu mana an kani gidanka amma ni ban san me yasa ba eh, eh haka ne labai yalla bai da ka dakatar da wani abu ka saurare mu ko yalla bai zan yi zuwa ni ma dan dana yawa ba nan ko yawa harbi harbi alburushe ci ta dama alburushe ci yau kwa oh. dan yegi ko ta mu ba yalla bai wai da wannan shirma <laughs> can banza ka shiga tayinka yalla bai yalla bai ga su na manto da su wallahi san komai wani gabar zama albarka ya labai ita na ce mata ciwo eh labai ba ni ne mai gyaran gaba ba ka gayyace kai to ka gyara masa Menene banza ne ji. Wancan satin bidu ya turan wasu amma ba su iya ba. Ko kuma an ce ƙwararrun masu gyara ne. Ga kafan nan maza ka fara. <laughs> Eh, Ai za ka ga gyara. Ai kada ka dami yallaɓai. bai. Na kafan jaki can mata kada ne ya gyara. Ka ba ba da mamma sai ta ba ma fa yallaɓai. bai. Na ga kokon guyo kama ida ya wawawawa suka ce. Ya gama ni zan magaye ruwan zabi. <laughs> Eh, kan gama maka barin dan je dan samu ruwan sha ba. Kai mai aiki mai kyau fa. In ka gama ka kira nan mai ruwan dumi. la la la la la la, mujika mahani kapasi mm-hmm. jamakanasi tarasi ikakani kasti parsti kapani o oh, o oh, o oh. irin wannan barasa ka mai girma barin dan fara kodumo. Yalla bai, hmm? wa yake turo maka da masu gyara ma kafa? Hmm, Ramaka ne yake kira mun wani. Eh? Idan ya zo shi kafa ta za ga yana juya, kai kuma naga ka tsaya a guri ɗaya yanzu ba abin da kake. Za ka ji ne ai. Eh. Anya ƙashin da mai tsatsa ba kuwa. Kaga ko ba ta ki buɗuwa. Ga ki ci eh? an ware muku. To ai kenan. Aiki na musamman ne. Hai, ni ne ba da Allah. Kai kai ne? Idan ba murmula ba naman gurin ba zai kankame jikinsa ba. Zan je ana jira na, ma da ɗakin nan. Shikenan su ka zo. Shigalin je ya fi ne da Allah ki shigo ki tsoro. Kana lafiya tafati? Eh, eh eh mana kina lafiya ko? Oh, ina na lafiya. Eh, na ce wai akwai ɗaki na musamman da ba mutane anan kuwa? Eh akwai amma yana daga baya. Yana baya da gaske. Zama da can ba. Mhm. To aiki ne ka zo. Ke dai ki zo akwai labari mai daɗi. yalla bai ka dakata mana a hankali fa nake maka ma fa ba na sai yawa ai an kusa gama an kusa yawa yawa yalla gai huyo ta bai eh. bai an gama ai kada ka dama an gama yawa nan da mutuna kalilan zaka tara yawa ai gyaran namu ne akwai zafi amma akwai kyau huyo kai wai wannan bautan yarinya na bane duba ta da kyau kamar dai na son santa mira kaga abu mamaki eh. dama fa ni ita na tafi nema kuma sai gashi Allah ya haɗa ni da ita cikin sadaka shi nan gidansu ne ya naga koyi na wai bindiga ne kai fa da Allah nan gidansu rojin ne ta ba za ga bindiga ba eh ka ga idan muka tafi tafiya dole mu dan kuci ko bibi ne mu yabce dama na gaya maka gaba da ni da kai yanzu ma ka fara <laughs> i'm sorry kai da <laughs> kyau da kyau kyau tun da farko idan da a ce ka amince da bukatuna da ba za ta taba kai maka haka ba wato kai a tunaninka kana da karfin da za ka iya ja da ni ko lallai kwa ka yi kuskure ba karami ba ho ho ho ho barisina o barisina o har yanzu baka yi nadama ba me matsala ka ne babur ka tuna baya mana yadda muka yi da kai in kuma kana bukata na tuna ma zan tuna maka amma ka sani zan alburushe ka me gida zan ka an kama ruwa? Kada ki kuskure, ki tabbatar da abin da kika ce. Ni ma ki to min da ruwan. Dan Allah kake kuskure, yanzu da za ta cece mu. Maza ko ma ki kwanta. Daya, biyu, uku, hudu, biyar, ban da wannan, hada ni biyar. Only pub members daga mu ba wani ko akwai. Kedala, kedala. Eh! Na godiya, disen. na rohere abu ɗaya ne yake yanan shege wai wannan shirin wane ne to da dukkan alamu fa sheke wannan mutum yake sai mu dai mu zuba ido kawai mu kalla kada kai kokarin yin komi banda ce yana tunawa da shila da na dade da mantawa da bindige ka to amma saboda ita har yanzu ban shege ka ba kada mu tsaya muna bata lokacin mu immediately ka gaya mun tana yana ba fa za ka taɓa samun shila ba ita ɗin ba ta ce manta. <laughs> Muga hannun nan naka. Barin fara hukunci ta kansa. Idan ka ga tsira, idan kuma baka faɗa ba za ka mutu. Maza to yanzu yanzu nan ka zaɓi ɗaya. Ci gaba da rayuwa mai daɗi ko mutuwa. Ke Oh! yawa yawa bude kofa bude kofa mu ce mu ce mu ce mu ce da sauri ku tsaya mu ce mana taka mota Yalla bai wani aiwatan shi ne ko? Wannan shi shine hotonsa. mutum ne shi mai musifaffen hadarin gaske bai da aiki sai shika da bakaken harkalloli duk wani bam da ka ji an saka a baya shine wanda yake saka shi Wanda mai fuska abin tausayin yalla bai kware ma ku wannan na shurur David ne duk wani jami'in constable da ke mumbai ne mai gidansa da bangaren maɗe da shi na samu ƙarin matsayi zuwa sama lokacin da na kawo musu ziyara aka kawo farmaki a garin ya kare rayuwata shi ya rasa rayuwar tasa maza ga mu me ya faru kulle gaskiya daki suka zane ka wayo me me haka kuma bari mana da wasa da kara kuskuren irin wannan maganar to to eh, eh. dolan gano ko yi din waye wannan ne kada mun zan iya ga muku ai na yi ya labai tunda zalimi ne shike shi kawai ya kamata mu yi yalla bai wannan idan ya dawo aiko ni kadai din nan nayi yayi dan alquran sai ne gudu gudu da naman sa ka ba cikon kuna aiki na kawai na tafi ah! me yasa kake mun barazana da bindiga kada na kare jin magana nan idan kuma ka ci gaba na rantsa sai na alburuke kai zina na gode sosai yaro ne kai mai hankali yalla bai ai ban san ci rayuwa ka ba ko ba ka bane <laughs> ka gaya min dukan abin da kake bukata na yi alƙawarin zan baka shi komi ba kuma yalla bai <laughs> to na gode ah, ah, yalla bai kada baka kira yan nan don neman mu suke alo kina jina wai wadda cin magan ina ne suka daya na ji wannan labarin kuma ya yi kyau sosai na fahimta to amma daga lokacin da muka rubuta haka a cikin script din mu za mu tsayar da abin iya haka ne ba kai baka ji karshen ba ma idan na ba karshen abin sai ya fi matuƙar burge ah. idan na kai ma karshen wannan labarin, ah. ka tabbatar ka rubuta shi daidai ka gane domin karshen akwai shakwaki mai yawa abin da ban sani ba shi wannan mutumi mahaifin mira ne barowa garin mu da suka yi nan gurin ashe ta ta'u. ta yi mamakin ganina a wannan guri ita ma kamar yadda muka tsira daga hatsarin da mu shirya shiga sa ba ke eh, wannan ke ke daga ta kiji eh, ke ke tsaya mana ke amma na rike ki ko da ka wannan ki ko mana ki dauka ba na ba na ce miki ke ki cika cika eh, wai kai ne a gudan da ni ne cika ba da dauka ka tsaya ka gani tsaya mana cire zai ki mun tsirara mana ki cika zai kwance ki ko ki ka ki goge kin ji tsaya ka gani ba abin da na dauka na faɗa maka kalli ka gani wai kai me ya kake yi min ne tafata <laughs> Wa! Kuti Shekara ɗaya da ta wuce ya gama da ciwon sumbata. Oh! ya labai ciwon nasa ne motsa sai hakuri. <laughs> wani ciwon sumbata ya kamu da shi? Ni kai na abin ma ya bani dariya. Ba ya wannan na ɗauka ba. Ina matuƙar sanki. Ah! Ah! <laughs> ba ta faɗin irin wannan ba a kafa da sanewa na ji kunyar ka wai dariya abin ya baki san sa kike yi fa ko to ne abin dariya kalli ba ki gani sirrin zuciya da nake so in faɗa miki fa ki bannan bannan kike bari mana saya haba inda ka tace ga wani abu mana gwajin atisaye na ya fara daga yau izzata za ta motsa zuciyata za ta harzuka dan dan dan dan dan dan dan wishi ya kai koma oh kai menene yake damun ka ba za ka faɗa min abin da yake damun ka shiriman tuman kai ba kuri na ce ka ban ba to hakurin ba shine dace da ke ba hmm. kai maza ka zo ne na ce ke yarinya ki dakata yadda nake uban daba cikin yankin nan babu wanda ya daga mu murya ba na karya ninsa bakin gane oh ne yayi kamar yadda kowa yake shekewa haka zan sheke ku ina fata kin gane sai na mai da wannan masarauta tawa ta zama fiye da ta kowa a yankin nan kuma na yi rantsuwa ya kabcan nawa ya burge kuwa <laughs> idan na tashi gashin fushi na zai yawaita kuma zan yi shika kai nitar mai zaka sosai kaji in dai mama ta haife ni sai na nuna ma ko ni wane ne ka gane mm, sai na kwace yankin nan gabaki sa yayi ko yayi kaɗan kawai za ka kara ke tun da ya to a fara ɗauka na gari tun da mm, mu je mu je sai wale da ni suke wai wani kaftan film za a yi na banza ni fa yanzu babu ruwana da su gaba ɗaya gwanda na zo nan ne ta ko da mona ya fiye min tsaye na bata kaina lokaci akan sauraron su ina jin ka ga me yake faruwa ni fa takura ce ba eh. amma su gaba ki sun takura mun ko da dan wutun da ma ba sa bari su gane nayi to me kai yanzu saboda dan wannan abin zaka baka sa kanka cikin eh, damuwa kai zai faru mutane suna ganin wannan bidiyon shikenan bai da duniya zai da Allah kada ka damu ni na sai yadda zai musu mu goge abin daga ciki shashashan banza kai ana faɗa ma kai giya daga ma ba kifi ba tunanin ka daga ganin kamo inda tun farko nan muka dinga zuwa muka dinga ɗauka abubuwa da tun mun samayika sai da ya kore ma hankalin sa ya kwanta amma wata nan gurin za su matuƙar ƙayatarwa musamman ma a ce kai da masoyinka za a ɗauke ku. Wiki baki da aiki a koda yaushe sai dake ta magana akan hoto? Mun fi ba aikin nan, yanzu fa huta muke yi. To babban hutawa ya wuce ka shiga cikin daji ka ga abin da ke cikin sa? Mu dinga ɗaukar hotuna kawai. Kin ga wannan ɗin an ji babu matsala. Amma kin san wasu abubuwa ne a cikin nan din? Wiki wace iriyar matsoraciya ce? Babu abin da zai a nan! Babu komai! Oh, wai ha! Wai ya ce mako! Rabi, rabi Dibiya! Dibiya! Dibiya ta fada cikin nan da ta! Cikin gurin ina kuma ta shiga ka taimake ta! Dibiya! Ki ba da jiki ba. Kin yau kare. Kamata ki bi da ku fada ta ko ba ka ba? Kuma daga baya sai ki zo kina wani iyo wai Dibiya Dibiya? Kaga kawai ka fada ka taimake ta. Ke ni fa ban shirya mutuwa ba. Da ce kin bi ta. To da ki yar ta ku fito amma ni ba zan iya. Masa mana. Cikin can gurin mana. Kuma zai ina kenan. Gashi nan. Ina kenan. Ina ke. Bari ba zan iya ba. wannan za ka shiga? Eh mana in na dan idan ta fito sai mu kwace ta. Amma dai kin san mana karfa zan iya tunkara wannan kada ko? Wani wani irin shashit ne fadawa ya kamata ka yi. Fadawa kuma lalle kin yauka. In fada shi yake ni ma? Tsautsayi ne sa ta fada ita ma shikenan ai. Sai mu je mu jana'izar ta mu binne ta ko ba haka bane? Me kake cewa? Ah, ba wani abu na ce ba kawai dai ina nufin idan na samu tabbaci tana cikin ruwan ni ma sai in shiga ceto ta ko ba haka bane ba. Yawwa bana in zungura inji. ji. Yawwa ke iya kamar ita ko. Wayo rigar ta ce fa kawai. Me rigar ta ce fa shi nan ta sheke. Kai kai kai kai kai kai eh, shi rigar kikin ji. To tunda dai yanzu ya koma ya riga ya wuce sai mu tattare ina mina mu koma ko ba haka bane ba. ni a tarihin da nake ji ma na kada ba wanda ta wa inda take ba tare da ta handame shi ba amma ke ga cikin sha lalle lalle bai wace ki ha ha ba manta kawai sai an ji ku ai ni ba zan yi wani aikin ba yawa ga ruwan ki ke maka sai an ji ku ko ki ya aka yi ne wato kin tsare abinki ko rawul an sheke sa wa zai kare shake wani ni ya sunan cindirkan nan mira suna da bai da kanwata ƙarya ne suna gidansa ita nake son mu fara kama tukunna dama so nake in tambaye ki dama ke nake nema ina kika shiga ne me kuma ina da biyar taka da ta kuma ina tambaye ki wani abin kina bin wata amsar Ki nake tambaya na kika shiga ne eh? So yake raina min hankali ko kuma me? Oh, me kake so ka ce? Hmm, ina nufin abin da kuka dauka nawa ku taimaka ku goge kun ji saboda kan wani ya gani ni. Oh, amma dai ita ta ce tana son ka. Kai ma haka. Ina miki wata magana kina mun magana soyayya. To yaushe ne ma ni na ce ina son ta eh? A gaba na fita furta tana son ka. Dama kai ba son ta kake yi ba? Kin gani ba taba cewa ina son wani oh? kin gane? Ke da biya kina ina da fito. ta faɗa miki lokacin da nace ina son ta mana wi kai akan me kake yi min magana eh idan ki bada ce tunaninta ba sai ka je ka karba ba kai wai ke wata irin abu ne da Allah ki je ki an so mana kin gane shikenan kenan so kike ka ce min duk abin da kuke wasa kuke to ni me ma ina da ita ba wasa tsakaninmu ni gaskiya ke nake so ka faɗa min gaskiya hmm? ban gane na faɗa miki gaskiya gaskiya nake faɗa miki ni a ta babu wanda nake so sai ke kawai da na kasa farta miki ne eh, kin ga ki manta kawai in faɗa miki wani abu ina sauraron ka me zaka faɗa min shin na yi laifi na ce ina son in mai gidana Thank <laughs> you. ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಈ ಚಂದಾನುಭವಕ್ಕೆ ಈಗಂತೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದೇನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಮೋಹದ ರೂವಾರಿ ನೀನಲ್ಲವನೇ ಬೇಜಾರು ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಈ ಚಂದಾನುಭವಕ್ಕೆ ಈಗಂತೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾತ್ರೆಲೂ ಸಂತೆಲೂ ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಹಾಗಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಿರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳೋದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾದು स्वप्नडा सञ्चार सा कल्लवे इन्नीतके बेजारु ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರುವಿನ ನೀನೆಟ್ಟ ಮುತ್ತುಂಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಗಸ್ತು ಹೊಡೆವ ಚಂದ್ರ ಬಂದ ಕೇಳುತ್ತ ಮೂಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೈಸೋಣ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಸಾಲು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಈ ಚಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗಂತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದರ ಚಟುವಟಿಕೆ kuma ba su zo ba ya kamata mu tafi ba wajen nan da Allah babu inda za mu je ina tabbatar maka yayan kan za su zo wajen nan ba da dadewa ba ka daina yin abu kamar baka san me kake aikata ba mana wannan fa ba daukar hirin sentimental bane sam ne ban ga amfanin wannan abun ba kada ka manta ba na roka maka alƙawarin ba zan biya ka ko ka so dai ba da kai da yaran ka sai mun kammala wannan harkalar kai wallahi baka isa ba ni ya da kai da kai sam sam bai mun amfani ba illa wahala da nake ya shera ya kake haka shera ni fa mutum ne nake da karfin zuciya basira da kuma lissafi kare ka taba sa a ka kansa shi da karfin murya ka zai razana ni idan ka haka kayi kuskure yaro ne kai baka san komi ba shekara goma sha hudu baya da ta gabata na yi wata harkalla ɗan kamar ya so ɗaya da ya kai na kasan me na masa <laughs> daka da kankar na kan da ke gadi a gidana su na saka suke fata-fata da yi <laughs> saura kai kai ma <laughs> jike ni oh, oh. Domina! ba ce kenan ta zo take ɗaukar na. sai yanzu kika suwa damar zuwa Come, come, come in me up. The Joe, come in. ashe gida dama ya gidan can dirimukan ce yanzu yanzu nan ko kuma in shege yarinyar nan taka lokaci kalilan kake da yi <laughs> ah kam kam zo maza ka mi komin bindiga nan yasa kuma kake kuka Mr. Chandrikan? Wani yarinya da kashe ke ya kace da ka gura gaban lokacin da ka aikata laifi. Abin da daurewa kai. Yanzu wannan ya ce. ni fa ya ta sunanta Subita. Na canja ne na mai da shi dibiya. wai yanzu kana so ka ce ya ta ciki na na alburushe da bindiga gaskiya ka cuce ni ta so ya ta kwata-kwata wannan abin bai yi min dadi ba gaskiya ni ma sai na shige kaina kai nufinka ka sa na shege ya ta kai baka na nan sai mira san dauka madadin dibiya da yau mira ba ta gaba ce ta ce kai ni na saka shege ta ita nan da kake cewa zaka tafi da ita to ita ce sanadiyar da ta sa dibiya ta zo ta zauna a guri na dauke ta a matsayin kasancewar ka ya ta kace da ita har ya zuwa girmanta yasa ba zan shake ka ba zan sassauta ma hukunci lokuta da dama idan na turo mun bincike akan yakar take zuwa wajen nan ba ganin wannan mira kawai ake gani me yasa haka to dole da akwai makarkashiya kuma ta kanka zan fara wayo. Shake na yafe maka komi ya wuce amma ka sani ko da wasa wannan maganar idan ta fita ba da ka kafa zan zo harin da kake kuma in shege ka ka kiyaye yaran da kake takama da shi na sa a ne Musa. kuma a shege sa tashi mana da yana nuna shi tsagira ne amma yanzu kun karo mai da tsagiran daga sa. gida me bari yalla bai kai magana lafiya yalla bai ya kai sun jefa shi a ciki a eh? ciki can suka jefa shi ka je ka cece shi pânico de demirá? Hatik zai biyo jirgin safiya yau. min gaskiya. Da Allah ka rabu da ni, ni ni bana da laifi, shi shi ne mai samu mai komai, ni bana da laifi, na nantse maka, allura yake ba mu takwaya matsira a hannunmu. Lalle ke mara kai bayani. Allura takwaya yake ba mu matsira a hannu, duk wanda yake yin haka sai ya alburushe shi, bayan ka bane shi yake shirya komai. To ita kuma Mira fa? Eh, eh, eh, Mira, ita. dakata mu tsaya da game na haka ka gane please please broda mu dakata haka ka gane mu dakata na ce ma ka bari ko ka bari mana kim nan da na fi kwarewa da ita zami <laughs> ok <laughs> za a fara wannan wasan zami kamata ya kima ce kana bin mu a cikin dan kwakurin gidan can muna yawo tun da mun riga da mun karar da tantira tun tun ko da yaushe ina tare da ku babu abin da zai samu na san kware ma ko musamman ma tun da kana da ni He's on the phone ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಕೂಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಗೂನು ಬಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಚಂದ ಮಾವು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಕೂಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಗೂನು ಬಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ఏరియాగే చందామాము అన్నా బాల్ సచిన్ హిడియో బ్యాటినల్లు అన్నా బాల్ చార్లీ చాప్లిన్ హ్యాటినల్లు అన్నా బాల్ ಸುನ್ನಾಮಿಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ kifi yo ta ba abin da zaka gani sai kwalbar barasa ta kada fa kada mu na sai yadda za mu yi musu yanzu nan barin kokon nan guda ɗaya mi gwanda saurin da daɗa bai ihe ni ba eh, in goma zai rike min a yau ba sai sun yi ko man da ba su taɓa yin sa ba a duniya ah, ai wuyar ta su sha mutumina da zarar sun kunkwada babu wani abu da ba za ka yi musu ba Me ke haka? Hmm? Wani zaki-zaki ne ke Zake yawa. Nan jiyo mana faɗa ma wani abu. Wai da suka ɓoye abin nan ne ba. ma. Rabiya. Eh? Jiƙewa zami gaba ɗaya. Gaba ɗaya mu jiƙewa zami. Wannan ruwan kwakwa kuma jiƙe na mu daina sha. Ni ji nake ma kamar tashi sama. Ni zaki iya. Razin menene? Nama nake son ce. Wake wani iri? Ina kika boye wannan abu ne? Lawo. Kinga. Ba ma bu ne ba. Za mu samu. babu zai kawo mana. Baba. Wai nake boye wannan bidiyon ne? ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು ನಡುವೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೋಣಿಯಂತೆ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಚಂದ ಕೊಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆಂದು ಅಂದ ಕೊಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು

Wurtin balaji wanda ba daga idan kuma a ɗauko min daga dayewarsa da kuma da daman lasin. Kai wani karen haukan ne cije kake ta faman yi mana ihu. Ba abin da ba shi da shi wannan mashin ɗin. Kai tsaye daga Ingila mako yomin odar shi ka gane? Ka taɓa ganin jirgi mai tashi sama? To shi wannan tashi yake yi. Dole mu hankali da kai. To wai himma da gan yi ya ce maka wannan mahin din na mutane ne. Cafate shi ma ba mutum bane bayani me zaka mai kuma. Oh saboda na ga lamun kamar ya ci kai. Kai kai maza daga nan gurin kai ya ga ka ya ga ka zai ba zai ya ga ka kamar zaka ba wajen dala. Ni da nake shiga daji da bindiga. Ni za ka kalla ka ce wannan abu da cije ne. yalla bai gaskiya faɗa maka saboda mashin ba irin kowanne bane ba ka gane irin wanda turawa sai kira da new modern ka gane ai shi din irin nan musamman din nan ne to dai ko ma ne ne ai ba za ka shi daga yankin da tun ban dawon ganku na ba faɗa maka mu aljanu ne idan ka ce mu dauki gidan ma sai mu dauke yanzu da ka zago nan ka gani ne kana da mu baki ne ya mago kwanta da hankalinka ayo bayan ce ta rayuwar mai dacen da daga da sai dauki wani aiki ya bani kuma aikin mu na musamman ya mai da ni jami'in sa zan naɗa ku wani aiki da zaka dinga yi amma na sai jami'in soja da garkuni na zan yi kokarin hada ka da ya aikin nan ta washila ita kada ce take zuwa gidansa ta samo bayanai ta fito ba tare da duniya sani ba lokuta da dama idan yi kokarin kama mana farmaki shila ce take sanar da mu lokacin da suka farmake mu nan shila ba ta riga da ta je ba da na san za sanar da mu bayanan komai dan haka kada ka ji tsoro ka tunkare shi da kudirin ka karshen sa ina da tabbacin zaka yi nasara wane ne shi kina ɗauka dukkanin bayananmu kina kai masa ba ka kin yi kuskure ba ƙarami ba yalla bai shirya haka ba amma ba na aikata haka ni ba za ki min daɗin baki ba kamar candira shilila <laughs> yalla bai yarba mana <laughs> Yalla bai irin wani harbin ai baya ta bayuwa sai an hada da kodimo. kada ya kwakwalba ne ce ka ci gaba kuma ma ce na na gaba komai bari samu ma abin da za ka harba e, ina zuwa ka je kawai ka fara aiwatar da aikinka ina labaitowa zan dinga kulawa da shi ni kuma dibiya ita ce wadda idan sai ke kai a halin yanzu yana son sai ya kwace ta ka je kai kokarin dakatar da shi kan ma karo tunkaro inda muke saboda yadda nake jin mira a raina haka nake jin dibiya ba zan iya rabuwa da ita ba ko da zan rasa rayuwata happy birthday ah! <laughs> da kyau kai wannan abu ya min daɗi barin yanka oh kai <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday <laughs> to you. Kai ne wanda zan fara bawa ta sanadiyar ka na kasance a rayu. Yalla bai ga aka kuma sai ka ɗauka ka bani. Yawa. Maza ma ta bude bakin ki. Ah. ke ma ta bude yawa ga mun su masu murna barin ci gaba da training Yawa yawa yawa yawa. <laughs> A matsayin ki na yan babban soja kamata a cikin iya harbi sannan kuma da ke ake zuwa yaki amma gaba ɗaya kin ga babin da kika iya. Hmm. Baba eh? nan ba shi ya gwada sannan sai ka burge ni kaji. Come on Rabi come on. <laughs> Sabati, zuyo eh? mana. Tsaya ka garbi na musamman. <laughs> Me zai ruba, ba abin da iya fa. Ni nan nan da yake gani, na bi iya karɓo ki ba. To, to, to, to, to, naji. Kai da kyau, wani harbi yayi, haka ake bukatarsa. Ke, juyo mana da Allah. kai ma kwanan ka ya kare daga yau kwanan ka ya kare kwanan ka ya kare Eh, wannan ɗanyen nama da zai ji gashi hai abin ba magana ke da ka mana ke ke ke hakan dama yayi inda na faɗa fa da ta yi watan da nama da ke kuwa ki ki kawai aikin ki ɗaukar bidiyo gashi nan kuma kin samu ɓare da komai ke to menene inda kin faɗa cikin ruwan ai ba za ki yi magana ba eh ai dama haka za ki faɗa kin san gaba ki ɗayan yankin nan babu mutane sosai ba wanda zai san kin fara. Na faɗa miki ki daina magana akan wannan ba ki ga gaba ɗaya ba ta iya ba sai ya ɗauka matsoraciya ce kawai. Dala ta ɗauki wannan banzan kimar da takin ji. Mira fa na lura ga baki ɗayan ta matsoraciya ce fa shi yasa. To dan matsoraciya ce kuma shi ne zaki dinga firgita ta eh? Ba ina tsorata ta dan wani abun bane. Ita din ce ko da yaushe a firgita. Ce ma matsoraciya ce ai. Ni kuma. Kware ma kuwa. Wai ga maka ni ina tsoron waɗannan abubuwan. Kin ja mu da take. Uh. Tsaya ka ji. Ni kadai zan iya yawo a cikin nan ba tare da wani ya rako ni ba. Ba abin da nake jin tsoro ne. Ina ji iya guri. Wai zagaye me kake yi ka kasa zama ne? ba komai fa ka faɗa min ko akwai wani abun babu komai na faɗa ba komai da gaske kake eh. kai kun ga wani abun mamaki yaya kake ji a cikin dajin nan eh kuwa ai haka ne madam wani lokacin ne sai in ji kamar zan faɗi wani abu kuma sai manta sa me mai kamata ce na faɗa sai daga ina ta ɗan zagaye ina tunanin wani abu daban ni kana na kasa gane wata irin matsala ce da ni amma kuma ba komai ba komai fa kawai dai kai amma dai <laughs> kin san tunanin nawa ne na daban ne me kake so ka ce rabi Ni za ka zo ka faɗawa haka. Ina sauraron ka menene? Ki! Ka ji ko? Sai ka zo kana faɗa wata mira? Ki dilla ba wani abun bane. <laughs> Ni yanzu ruwa nake son sha. Sai dai ka koma ka ɗauko mana saboda makogaro na ya fara bushewa. Ah. To ya shi kenan bari an je wataƙila samu. Gaskiya yana da abin dariya. Duk wani abu da muka ce muna so sai ta ga ya tafi ya kawo mana. <laughs> Yana matuƙar burge ni. Wace iriyar burgewa. Inda tun farko nan muka dinga zuwa muka dinga ɗauka abubuwa, da tun min samu ayyuka. Sai da ya kore ma hankalinsa ya kwanta. Amma na nan gurin za su matuƙar ƙayatarwa, musamman ma a ce kada masoyinka za a ɗauke ku. Wiki baki da aiki a kodayaushe sai dai ki ta magana akan hoto? Mun fi ba aikin nan.